This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci goma sha uku da goma sha tara da ishirin da biyar da talatin da ɗaya da sittin. Masu jimma ƙasar jamhuriyar Nijar na iya kama shirye-shiryen namu ta FM a gida wato ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyya FM a birnin Kwanni. Hakanan kuna iya sauraron shirye-shiryen namu ta hanyar sadarwar intanet a hausa.com. Masu mu assalamu alaikum yanzu ma dai ni ce taku Halima Jimarau ke gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci daga nan birnin Washington DC da fatan kuna cikin ƙoshin lahiya masu azumi kuma an sha ruwa lahiya. To bayan labaran duniya za ku ji shirin mu tattauna wanda Ibrahim ka almasi Garba yake gabatarwa amma kahin nan za mu je Abuja mu ji irin shagulgulan da ake yanzu haka a ofishin jakadancin Amurka albarkacin cikon shekaru 239 da samun 'yancin kan kasar Amurka. Amma fa sai kun gama shan cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa Jummai Ali. Yau Asabar ɗinnan shugaban ƙasar Tunisia Beji SFC ya ayyana dokar ta ɓace kwanaki takwas bayan da wasu 'yan bindiga suka kai hari wani wurin shakatawar bakin teku mai farin jini ga 'yan yawon bude ido 'yan ƙasashen waje. suka kashe mutane 38. Nan da nan ba a tantance dalilin da ya sa shugaban ya ayyana dokar ta ɓaci a wannan lokaci ba. Kamfanin dalancin labaran ƙasar ya ce wani lokaci a yau shugaban zai yi wa 'yan ƙasar jawabi ko kuma bayani akan wannan mataki. Dokar ta ɓacin da aka taɓa kafa a ƙasar da ta baiwa 'yan sanda da sojoji iko na musamman a watan Maris ɗin shekara ta 2014 aka ɗage ta. tun lokacin da aka juyin juya hali a ƙasar tunisia lokacin da aka kashe sojoji da 'yan sanda da dama ƙasar ta fuskanci ƙarin tarzomar 'yan jihadi jajibirin jefa ƙura'ajin ra'ayi a kan koyon ƙasar girka za su yi na'am da ƙa'idodin da aka gitta ma ƙasar na bata rancen ceton tattalin arzikin ƙasar ministan kuɗin ƙasar ya zargi masu baiwa ƙasar bashi da laifin ta'addanci. ministan ya faɗawa wata jaridar harshen spaniyanci mai suna el mundo cewa abinda masu baiwa ƙasarsa bashi suke son su yi wato suna da suna sunan ta'addanci ya ce abinda ƙasashen turai suke son shine 'yan ƙasar girkan su jefa ƙuri'a yin na'am da sharuɗan da aka gittawa a ƙasar domin su samu nasarar cin mutuncin 'yan ƙasar girka ɗin yau asabar jaridar ta wallafa wannan hira jajibirin jefa ƙuri'a jin ra'ayi akan ƙa'idodin da aka gittawa a ƙasar firaministan girka ya yi kira ga masu jefa kuri'a da su jefa ƙuri'ar rashin amincewa firaministan ya faɗa a jiya juma'a cewa jefa ƙuri'ar rashin amincewa zai bai wa 'yan ƙasar girkan damar gudanar da rayuwa cikin mutunci kuma zai bai wa gwamnatin ƙasar ƙarin ƙarfin gwiwar yin shawarwari da masu bata bashi To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce dangantaka tsakanin Amurka da ƙasarsa tana ci gaba da zama mafi muhimmanci wajen tabbatar da kwanciyar hankali da kuma matakan tsaro a duniya. A saƙon tayar murnar cika shekaru mai can da tara da samun 'yancin Amurka daga turawa mulkin mallaka na Ingila da ya aika wa shugaba Obama. Mr. Putin ya ce duk da sabanin ra'ayin da ke tsakanin kasashen biyu, Rasha da Amurka na iya samun hanyoyin magance matsalolin ƙasa da ƙasa masu wuya da kuma tunkarar ƙalubalen duniya tare idan suka yi shawarwari bisa daidaita da kuma mutunta muradu ko kuma buƙatun juna. Haka kuma Mr. Putin ya yi tayin haɗa kai da gwamnatin Obama wajen yaƙi da barazanar ta'addanci daga ƙungiyar Islamic State. Fadar shugaban rashin ta Kremlin ta ce shugaba Putin ya ɗora wa ministan harkokin wajen ƙasarsa Sergei Lavrov alhakin tattauna dabarun yaƙi da ta'addanci na haɗin gwiwa da takwaran aikinsa na Amurka John Kerry. Sojojin Syria tare da goyon bayan 'yan yaƙin sa kan ƙungiyar Hezbollah ta ƙasar Lebanon sun fara kai babban sumame yau Asabar da nufin sake ƙwato birnin Zabaddani na shakatawa da ke kan tsauni daga hannun 'yan tawaye a yayin da mayaka masu hamayya kuma suka mai da martani ta hanyar yi wa damascus babban birnin ƙasar syria da gudan wuta gidan talabijin na 'yan hezbollah mai suna almana ya nuna hoton bidiyon yadda wuta ke tashi a wannan gari da ke arewa maso yammacin syria kusa da kan iyakar ƙasar da lebanon gidan talabijin ɗin ya ba da labarin cewa mayakan hezbollah da sojojin Siriya suna ta kai hare-hare daga ɓangarori da dama, kuma an maida 'yan tawayen saniyar ware ko kuma dai sun rasa mafita daga cikin garin. Jummai Ali kenan ta karanto mana labaran duniya. To kahin Ibrahim ka almasi garba ya shigo da shirin mu tattauna bari mu je Abuja mu ji abin da ke faruwa yanzu haka albarkacin cikon shekaru 239 da samun 'yancin kan kasar Amurka. Na tattauna kai tsaye da wakilin mu Hassan Maina Kaina. Eh, kin san a yau ne ake bikin fafutukar Amerika shekaru 239 da samun yancin kai. ajiya yanzu haka ina ofishin jakadancin Amurka da kenan Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. Kuma ana bukukuwa ba kama yaro a nan ofishin jakadancin na Amurka. ajiya idan kika zo nan za ki rantse da Allah kina birnin Washington DC ne. Domin komai na Amurka a wannan wuri kama daga abinci da yawancin 'yan kasar Amurka din kusan komai da komai dai. sannan kuma akwai kaman sojojin amurka wanda suka shirin biki masu kada batutunan nan suna nan na ga wasu daga cikin sojojin kasar china ma da kuma na najeriya da sauran jami'an tsaro sannan an gayyato manyan-manyan baki daga nan cikin gida najeriya domin zan iya ganin mai girma gwamnan jihar edo adam oshimole zan iya ganin tsohon ministan watsa labarai mr labaran mafu kuma a yanzu haka ina tare da dan majalisar dattawan najeriya sanata dr amin lawal dan majalisar dattawa daga jihar yobe yanzu haka ina tare da shi a matsayin ka na dan majalisar dattawan Najeriya me zaka ce dangane da wannan biki da ake yi na cikar Amurka shekaru 239 samun yancin kai biki ne wanda ya dace a yi domin su Amurkawa sun iya sun yi ayyuka wa kasashen kasashensu daga shugabannin zuwa 'yan kasa sun haɗa kai shugabanni na aiki na raya kasa da kuma riƙe amana da gaskiya su kuma talakawa saboda rike amana su kuma suna sadaukar da kansu da kasarsu wannan lamari ya kamata ya kasance darasi gare mu kuma abun koyo sanata dr ahmed lawal kenan wani babban dan majalisar dattawa a najeriya wanda yana ɗaya daga cikin sanatocin da suka wakilci majalisar dattawan najeriya a wannan gaggarin biki da ake yi a halin yanzu a daidai wannan lokacin kuma an kawo abinci iri-iri na kasar amurka da kuma kayan shaye-shaye da tantatance da kuma sauran kayan kwanan da makulashe ana nan ana ta ci kuma ana ta sha sannan kuma in an jima kaɗan ne ake sa ran mai girma jakadan amurka a nan najeriya zai gabatar da jawabi ga manyan baki a gaida hassan maina kai na wanda yanzu haka yana ofishin jakadancin amurka da ke babban birnin tarayya abuja na najeriya yanzu ga ibrahim ka almasi garba da shirin mu tattauna Assalamu alaikum masu saurari, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna da fatan masu azumi an sha ruwa lafiya. Ga sharar fagen shirin daga gogon naku El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. Shugaba Buhari ya naɗa Amina Zakari a matsayin mai rikon kujerar shugaban hukumar biyu bayan kammala aikin tsohon shugaban hukumar Farfesa Jega. Jega dai ya bar rikon ƙuri'a hannu ambasada Wali gabanin samun sauyi daga fadar shugaban ƙasa. Take PDP mai adawa ta nuna kin amincewa da naɗin Amina da nuna tana da ɗanyen ganye da APC. Fadar shugaban ƙasa ta ce PDP soki burutsu take yi Hukumar alazai ta sanar da kuɗin kujera bana da babbar ta kai naira dubu ɗari tara. Obama na ne kakakin hukumar. Bara alal misali dola ba ta fi naira ɗari da hamsin zuwa da saba'in ba. Abin muna maganar ta haura sama da naira ɗari biyu da ishirin da biyar. gwamnan Muhammad Abubakar na Bauchi ya ce ya gaji ma'aikatan bogi daga gwamnatin Yuguda da suka kara albashi da kusan naira biliyan biyu. Nan da kwana uku jama'a jihar Bauchi za su ji labarin abin da zai fito dangane da wannan kuɗaɗe da aka ce ana biya na albashi. Shugaba Buhari ya sauke shugaban DSS Ikpenyon da na Dalawal daura. Nasura da Maili Kamilar Amurka daga Abuja, Najeriya. Lallai fa, to yanzu za mu kaɗa zaurenmu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani dai, zauren ya sauka kanan dabu, inda wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ke jagorantar wata tattaunawa kan sha'anin tsaro da zaman lafiya da kuma rawar da ya kamata kowa ya taka. Yau Mahmud zai ɗora ne daga inda yake komawa ga kyaftin. Sima amma kaftin ban tsare ka ba ya batun horo don za ka ga galibi jami'an mu na musamman 'yan sanda da ma mm. wasu sojojin a yanzu za ga cewa ana kuka da cewa su horon da suke da shi na kwarewar aiki mm. kamar ya yi karanci. lala gaskiya bai karanci ba kusan duk ɗaya ne da yadda aka yi shi a 1970s ko 80s da yadda ake yin sa yanzu gaskiya kusan duk ɗaya ne sai ma maybe ci gaba da aka samu a yanzu saboda canje-canjen al'umura da ci gaba da aka samu maybe um, uh, horaswan da can a tsakaninmu ne muke yi yanzu za ka gama akwai courses da yawa na zaga daga america ake ɗauko su ko daga ingila kaga sun zo suna horaswa saboda gaskiya yanzu ci gaba aka samu a cikin harkokin na policing da kuma na sojoji za mu dawo gare ka batun tsaron nan fa idan aka ce tsaro an ce siyasa abu bi ne kamar yadda na faɗa a baya dan juma ne da dan jumai siyasa tana haifar da kalubalen tsaro tsaro ma yana haifar da kalubalen siyasa wai aka haka ne kune masana harkokin siyasa wato alhaƙiƙa magana ce da take da dangantaka ko nasaba da tafi da mulki na al'umma na ƙasa da abin da ya shafi tattalin arziki na ƙasa da kuma abin da ya shafi zamantakewa na su al'umma idan muka ɗaura na abubuwan guda uku su ne ginshiƙai a kowace ƙasa a duniya a kowace nahiya ta duniya na cewar za a iya samun zaman lafiya ko akasin haka na farko idan muka ɗauki maganar siyasa ko kuma tafi da mulki na al'umma wanda shine umda ma'ana shine akan gaba wato ya dogara da irin shugabannin da suke shugabantar al'ummar da irin tsare-tsaren da suka zo da shi da irin manufofi da suka haifar ko yanayi da suka haifar dangane da abin da ya shafi tattalin arzikin al'ummar da kuma abin da ya shafi zamantakewa al'ummar da kuma irin adalci ko rashin adalci ne da ake tafi da wato um, mulkin su al'ummar saboda haka a kowace nahiya ta duniya wayannan abubuwan guda uku su ne wato abin kallo musamman tattalin arziki na ɗaya idan muka ɗauki kamar tafi da mulki na al'umma za mu ɗauka cewar shugabanni su za su zo da tsare-tsare da kuma yanayi da za su haifar da abin da ya shafi abin da ya shafi tattalin arziki saboda haka idan alar takadir aka samu shugaba ko shugabanni wanda suke ba za su adalci dangane tafi da al'umma ba ma'ana ta siga ta shari'a ta ba da ilimi ta siga ta abin da ya shafi kiwon lafiya ta siga ta abin da ya shafi dukkanin al'amura na iyali aikin gona ne saboda muhimmin abu ne wajen ci da al'umma da shauransu to idan shugaba ko shugabanni ba su zo da tsari ko yanayi wanda zai haifar da a samu zaman lafiya ba dangane tafi da mulkin al'umma to za a sami babban matsala abu na biyu idan muka ɗauki wato a siga ta tattalin arziki kamar yadda muka sha faɗa shi tattalin arziki a kowace nahiya ko kowace ƙasa ta duniya shine umda babu al'ummar da ko ƙasar da ko shugaban da zai iya tafi da mulki cikin nutsuwa da kwanciyar hankali kadan ba a haifar da yanayi da ya shafi tattalin arziki na al'umma ɗaiɗaikun al'ummar da kuma ita kanta gwamnatin yanzu ala takadir kamar yadda aka zauna aka tattauna da gwamnoni da shugaban ƙasa na najeriya muhammadu buhari ya nuna cewar a yanzu ma akwai jihohi fiye da guda 24 ko wani abu makamcin haka waɗanda ba sa iya biyan albashi a ko jihohin ma da suka kai turmin danye cewar sun kai wata shida wata bakwai wata takwas ba sa iya biyan albashi to sun zauna sun tattauna na me mafita kamar yadda shi shugaban kasa ya nuna musu kowa ya je yi kokari ya zo da tsare-tsare da manufofi da zai inganta tattalin arzikin jiharsa to saboda haka menene ike rataye da matsalolin da aka samu ba wani abu bane illa la'alla manufofin da shugabannin wayannan jihohin suka ɗauka kafin wannan lokacin da manufofin da suka aiwatar bai dace da wato al'ummar na wannan lokacin ba to saboda haka wa'annan abubuwan su ne zai sa al'umma su shiga cikin wato matsi da talauci ma'aikaci baka biya shi wata da watanni ba saboda haka ba ta nan da ba zai iya yi ba yana da Allah yana da iyali yana da yan uwa musamman al'umma da muke zaune da muke ce mata da turanci eh, nuclear su family eh, da suke amfani da shi a turai muku extended family parism system muke amfani da shi a nan wanda yake idan muka ga mutum mai gida da mata ko da matarsa da 'ya'ya da jikoki la'alla da kanne da 'yan uwa dangin uwa da na uba kowa yana ɗamfare da la'alla wanda yake dan wani abin yi ko ta sana'a ko yana da aikin albashi saboda haka idan ya samu matsala to tabbas duk wa'annan dangogin da rissan sun samu matsala saboda haka wa'annan abubuwan su ne abin kallo abu na ƙarshe shine idan muka yi dubi da abin da masana suka faɗa masana na yin wato fitar da manufofi da tsare-tsare a siyasa irin su professor paul collier su professor tata minton su professor owen sun alakanta tafi da mulki sun dan farashi da tattalin arziki a duk nahiyar da a duniya aka ce babu kyakkyawan tattalin arziki a kankanin al'umma da ita kanta gwamnatin to dole ne a ci gaba da samun matsaloli da ya shafi wato tashe-tashen hankula abin da ya shafi wato eh, ta da kai baya da abubuwan da suka shafi fashi da makami sace-sacen mutane da shauransu saboda saboda al'umma ta shiga cikin matsalar tattalin arziki a takaice dai wato matsalar tattalin arziki ita ce babban matsala wacce take sabbaba rashin zaman lafiya a tsakankanin al'umma da kuma rashin yin adalci na shugabanni musamman abin da ya shafi fannin shari'a da shauransu da su kuma jami'an tsaro. Hmm. barsa huela ibrahim an yi maganar waɗannan abubuwa kamar yadda abaci ba koyi magana akwai rashin adalci da rashin wasu al'amura da suka shafi abin da ya dace daga ɓangaren shugabanni wasu kuma suna cewa ai abin da kuke kira impunity wato rashin zartar da hukunci ga waɗanda suka aikata laifi yana taimakawa wannan impunity ɗin da kuke magana babu ba da dokokinsu ne a ƙasa misali za ga an kama amin roba an sake shi ko an kama mutumin da ya sace mutane an sake shi ko waye da sauransu ko ya zo yi wani abu na laifi wanda ya shafi al'umma unguwa guda ko gari guda da sauransu misali amma kuma eh, bayan wata ɗaya biyu sai ka gan shi wai ba mu da dokokin ne yanzu ne ya kamata a ce 'yan majalisar dokoki sun yi ko kuma a'a a ina gizo yake sakar ku ne masana shari'a salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh to a gaskiya wannan maganar da ka faɗa shi wannan mutum kaga kaman a ce mutum ya yi laifi an sake shi kana zaton za a yi mishi kaza ba a yi mishi kaza ba a gaskiya dokoki muna da su amma kuma kamar yadda ake cewa shari'a sabanin hankali akwai dokoki da yawa da mu kanmu idan muka gansu za mu ga wannan bai kamata a ce wai wannan doka ce wadda mutane za a ce an zartar da ita akan wannan abu ni wannan babban misalin da ka wannan magana da ka faɗa yanzu sai ya tuna min da wani na tabbata dukan kunan gaba ki babu wanda bai san shari'ar da aka yi na wannan mutumin da ya ci kudin yan pension ba to kuma kaga really abin da ya faru is the problem is the law shi alkalin da ya zartar da hukuncin ya zartar da hukunci kuma ka san duk abin da yake duk abin da yake doka shi mutum zai zartar shi kanshi alkali idan ya tashi zartar da doka yana da limit din shi saboda akwai rules and regulations da suke su zai bi akwai dokoki da dole dole su za a bi a doka idan aka ce mutum ya yi laifi kaza a ba shi fain kaza mu dokokinmu gaskiya a gaskiya 'yan majalisa suna da babban aiki a gabansu dan dai ni akan kaina ma akwai dokoki da yawa da na ɗauka mun ɗauka mun duba muna dubawa muna gani wanda muka sani za mu ba su shawara a gyara amma akwai dokoki da yawa da ya kamata a tsaya a duba saboda mutum ya yi laifi ji a ce a bashi tara ta dubu biyar at max a ce a ba mu tara mutum miliyan ɗaya ko kuma a bashi option na ko ya je gidan yari ko kuma ya biya tara a take ma kafin kafin ma there and then kafin ma mutum ma ya motsa yi wani abu wani yaron nashi ko wani abu ya zo ya kawo kuɗi an kuma biya kuma aka doka ta ce ya za a yi da shi me za a yi masa the voice of america voa haka sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau dattawan da za su sake yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne Sheikh Yakubu Musa Hassan daga birnin Jos. da kuma Dr. Pogu Bitrus daga garin Chibok na jihar Borno. Da farko dai ga Sheikh Yakubu Musa Hassan. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jama'ar Arewa a wannan yanki namu mai albarka, yanki da yake cike da arziki, arziki na noma, arziki na ma'adanai, arziki na 'ya'yan Adam. Kuna ganin irin halin da wannan yanki namu mai albarka ke ciki ba mu da wani yanki da za mu yi alfahari da shi da ya wuce wannan kuma babu wani abin da za mu taɓa yi mu ainihin taimaki kanmu mu taimaki zuriyarmu da ya wuce mu yi duk abin da ya kamata ya ku yan uwa wannan 'ya'yan yanki namu su zama masu albarka wannan yanki namu ya zama ya samu ɗaukaka da ci gaba 'ya'yan wannan yanki namu ya zama sun samu ɗaukaka da ci gaba. Kamar da kuka sani ya ku 'yan uwa wannan ba zai yiwu ba dole sai mun tabbatar da zaman lafiya da lumana a tsakaninmu. Babu wani addini wanda yake alfahari da tashin hankali ko husuma ko Kiyayya ko jayayya ko manuba ga juna ko hassada da ƙiyayya. dukkan addinan da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da su addinai ne waɗanda suke kira zuwa ga kaunar juna da taimakon juna da zaman lafiya da lumana Saka ina mu da sarakunan mu da ainihin mu da masu arzikinmu da malumanmu da sauran ainihin addinan jama'a maza da mata mu yi ƙoƙari mu kasance masu ƙaunar mu. masu ainihin tabbatar da zaman lafiya a tsakaninmu da ainihin ƙaunar ci gaba kamar yadda dukanmu muka sani Allah subhanahu wa ta'ala da ya halicci bayi ya halicce su ne don su bautata mashi sannan bautan nan ba za ta yi ba sai in an samu zaman lafiya kamar yadda ci gaba ta duniya ba zai ba sai an samu zaman lafiya wannan ba zai ba sai an yi kokari an yafe wa juna an ƙaunaci juna an yi amfani da koyarwar da addini ya yi mana saboda haka ina kiranmu mazanmu da matanmu manyanmu da yaranmu musamman waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta da ilimi na duniya da na lahira da cewa kowannenmu ya kawo gudunmawar shi ya tabbatar da cewa a wannan karo an samu haɗin kai an samu ƙaunar juna an samu cuɗe ni in cuɗe ka mu yi abin da 'ya'yanmu da jikokinmu za su zo su yi mana barka da haka 'yan uwa ina kira da babban murya mu dawo taitayinmu mu ainihin manta da faɗace-faɗace tsakanin manoma da fulani da faɗace-faɗace tsakanin kiristoci da musulmai da faɗace-faɗace tsakanin wannan ƙabila da wannan ƙabila dukkanmu bayan Allah ne Allah maɗaukaki ya ce wanda ya fi girma a wurin Allah shine wanda fi jin tsoron Allah. Ina fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu baki ɗaya ya kore ya kawar da tashin hankali da ƙiyayya mu zama tamkar uwa ɗaya uba ɗaya domin mu samu ci gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Shi ma Dr. Fogu Bitrus kiraye ga dukkanin ɓangarori da su ɗan saurara musamman ma tunda an yi sabon lale a shugabancin kasar. To ina gaisuwa ɗan uwanmu ɗan arewa suna na Dr. Pogu Bitrus ni mutumin Chibok ne. To abin da ya zo ya same mu a arewa abu ne na tausayi da in mutum yana Borno a waje ake kwana don zaman lafiya. Da in ana zama a su Kano ko ina da zaman lafiya da ne ma mutane sun fi so su yi tafiya domin hanya yana da kyau ba barayi ba masu tashin hankali sai ga yau mun da kanmu a wani irin hali a arewa wanda ya zama hali ne na tausayi mu 'yan arewa mu muke bata kanmu mu muke bata kasanmu da in an yi tunani kana borno in har yamma ta yi za ka ga kowa da abinci ya aje a waje duk ko ba ko kowa ya zai iya zo ya wanke hannunsa ya ci yau duk abubuwan sun canja a kano akwai industry industry suna nan birjik ana ayyuka mutane suna samun amfani gari na cin gaba kaduna haka akwai industry iri iri iri duk ana cin gaba yau gaba ɗayansu sun mutu arewa tana nan a cikin halin tausayi ba ayyuka ba abubuwa da mutane za su yi su dalan gyada su me duk sun ɓaci ba su ba sa nan kuma sai dai tashin hankali ya kamata mu yan arewa mu yi tunani me ya kawo wannan don duk inda fa a duniya an yi zaman tashin hankali ba a samu cin gaba ba sai dai ja da baya an yi su afghanistan su lebanon ma sun yi sun yi har sun zo sun gaji zaman lafiya shine yake samun cin kawo cin gaba a baya kawo cin gaba sai dai wahala sai rashin jin daɗi sai dai rashin cin gaba In haka ina roƙonmu mu 'yan arewa mu yi tunani mu yi nazari mu koma ga zaman lafiya mu koma ga sauyayya da muke da shi wa junanmu wanda muke da shi a da yadda muna zaman lafiya muna cutanya abubuwa suna tafiya 'yan kasuwa suna kasuwanci ba da fargaba ba to murungumi wa'annan domin duk kasa ba da suka zauna da tashin hankali ba su taɓa cin gaba ba sai inda akwai zaman lafiya to ni roko na ne duk da abubuwa da suka faru mu yafe juna talakawa na najeriya sun yi kokari akan koke-koke don mutane su san me yake faruwa kuma gwamnati ta yi wani abu kuma abu ɗaya da mutane ya kamata a gane har yau fa boko haram ba su bar hari gaba kwanciyar hankali ana adoyi allah ya ji kukanmu to ga allah da ya sa an canja gwamnati kila shine abin da zai kawo mana mafuta mu zo mu rungumi zaman lafiya wanda yana da bindiga ya bar bindigan nan a gefe ya san cewa mutumin da yake kashe wannan ba dan arewa ne ɗan uwansa ya rungumi zaman lafiya don kasar mu ta ci gaba mu kuma mu zama abun alfahari ba kanmu kuma ga wasu to shine jawabin da nake da shi Allah ya taimake mu Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. A gaida Ibrahim ka almasi garba yanzu kuma ga Jummai Ali da takaitattun labaran duniya. yau asabar ɗannan shugaban ƙasar tunisia beji sfc ya ayyana dokar ta ɓaci kwanaki takwas bayan wasu 'yan bindiga sun kai hari wani wurin shakatawar bakin teku mai farin jini suka kashe mutane 38 nan da nan ba a tantance dalilin da ya sa shugaban ya ayyana dokar ta ɓaci a wannan lokaci ba kamfanin dalancin labaran ƙasar ya ce wani lokaci a yau shugaban zai yi wa 'yan ƙasar jawabi ko kuma bayani akan wannan mataki da ya ɗauka. Jajibirin jefa ƙuri'a jin ra'ayi a kan koyon gasar Girka za su yi na'am da ƙa'idodin da aka gitta ma ƙasar na bata rancen ceton tattalin arziki, ministan kuɗi na ƙasar ya zargi masu baiwa ƙasar bashi da laifin ta'addanci. Da takaitattun labaran nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma gobe da sahi da izinin Allah ku ji sauran abokan aiki da wasu shirye-shirye. Kayan mai sallama da ku ga gaisuwar watan alheri da sada zumunci da kuma barka da watan azumi zuwa ga Alhaji Sani Abdulwahab da Alhaji Musa Yuna dukansu a kayan jihar Naija da watan suna nan lahiya da iyalansu. Yanzu a madadin Jummai Ali da ta karanto labaran duniya da Mr. Yemi Obajimi wanda ya hada mana sauti da injiniyan mu Mr. Dave Magnus ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata sai kuma gobe da la'asar idan Allah ya kai mu mu kwana lahiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.